Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne sarfi Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Juma'a 6 ga watan Mayu na shekarar 2022. cikin shirin za ku ji cewa dandazon 'yan Najeriya da suka kammala umara da ke shirin dawowa gida sun samu cikas inda suka makale a filin jirage na Jidda. Haka kuma za mu ji cewa wasu masu ruwa da tsakiya harkokin siyasar Najeriya na nuna shakku kan zaɓukan tsayar da 'yan takara a jam'iyyun siyasar ƙasar. Sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta musanta cewa ta ba da bayanan sirri kan inda manyan jami'an sojin Rasha suke a bakin daga domin da dakarun kasar Ukraine su kashe su. Da yake mai da martani kan wani rahoto da jaridar New York Times ta wallafa dangane da goyon bayan da Amurka ke ba rundunar sojin Ukraine. Sakataren watsa labarai na ma'aikatar tsaro John Kirby ya bayyana jiya Alhamis cewa gaskiya ne Amurka ta ba da karin sojin Kiev bayanan leƙen asiri domin taimaka musu su kare ƙasarsu. A bayaninsa, Kirby ya ce ba mu ba da bayani kan inda manyan jami'an soji suke a bakin daga ko kuma sa baki a shawarar da rundunar sojin ƙasar Ukraine take yankewa. Jaridar Times ta wallafa ranar Laraba cewa bayanan leƙen asirin da amurka ta samar sun taimaka wa rundunar sojin ukraine kai hare-hare da suka yi sanadiyar kashe jami'an sojojin rasha da dama tun da rasha ta mamaye ukraine jarida ta ambaci ta bakin wani babban jami'in amurka da ya nemi a saya sunansa wanda ya ce dakarun ukraine sun kashe manyan jami'an sojin rasha da dama kuma kaiwa da dama daga cikinsu hari ne tare da taimakon bayanan leƙen asirin amurka. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Afirka ta ce tana iya ƙoƙari ta ga cewa ta taimaka wajen ganin ba a rufe ɗakin sarrafa rigakafin COVID-19 na farko a nahiyar Afirka da ke Afirka ta kudu ba. Hukumar ta yi kira ga masu sayan magungunan rigakafa a Afirka su fara saye daga ƙasashen Afirka da ke sarrafa magungunan bayan da kamfanin Aspen ya bayyana cewa ya zuwa yanzu bai samu odar rigakafa ko guda ɗaya ba. A jawabin hukumar CDC Afirka na wata-wata, mataimakin darekta ahmed ogel uma ya jaddada cewa samun kasuwa yana da mahimmanci ga nasarar masu sarrafa rigakafin na cikin gida ya ce muna da kasuwa a afirka ya kamata waɗanda ke sayan rigakafin domin ƙasashen afirka su canza yadda suke sayan magungunan rigakafin yadda za su ba kamfanonin sarrafa magunguna na afirka fifiko su ma a sayi rigakafin su. Umma ya kara da cewa kasashe goma sha ɗaya na Afirka na fuskanta wani rukunin annobar COVID-19 kuma rukunin na biyar ya fi na baya muni. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni na nuni da cewa shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya nemi afuwa Firayim Ministan Isra'ila Naftali Bennett dangane da kalaman kin jinin Yahudawa da ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Rasha Sergei Lavrov ya yi. Bisa ga rahotannin, Lavrov ya ce Yahudawa ne kansu manyan makiyan Yahudawa, ya kuma ce Hitler yana da jinin Yahudawa daga cikin dogon bayanin da ya yi na nuna kyamar Yahudawa wata hira da wani ɗan jarida a tashar talabijin ta Italiya. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na Isra'ila yar Lapid ya fitar da sanarwa cewa Isra'ila tana bukatar gwamnatin ƙasar Rasha ta nemi gafara sabili da kalaman na Lavrov. To nan jima kaɗan za mu kama ku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya inda dandazon wasu 'yan ƙasar da suka kammala umara a ƙasar Saudiya suka makale a filin jiragen sama na Jidda. Nasira da Melikaya na ɗauke da wannan rahoton. ko an jibge fasinjojin a sashen tashin jirage na ƙasa da ƙasa a Jidda, inda dan yawan su ala tilas Saudiya ta sauya musu matsuguni zuwa sashen sauka da tashin alhazai wato Madinatul Hujjaj, inda ke da 'yan wajajen runtsawa. Alhaji Ibrahim Hamza da ke cikin fasinjojin ya ce bayan hatsaniya hukumomin filin jirgin sun ɗauke su suka kama musu masaukai a dab da filin. Sunana Alhaji Ibrahim Hamza AIBM Motors Chairman da ke namba ɗaya a Jasa Road da ke kanan Dabo. to wannan abun da kamfanin jirgin sama na iya suka yi zalunci ne kai tsaye sannan kuma kasumance mutum ya zo ya yi ibada kuma zai koma ka karya alkawari ka saba mai Allah ya gaya mana duk addu'a wanda aka zalunta fa karɓaɓɓa bace to dalilin wannan magana da nake da kai ele kaya shine ba ni da baki ko ido da zan iya ganin wasu jami'ai na kamfanin mas iya da zan ba su shawara ko in gaya musu zaluncin da suka yi su gyara sai ta wannan hanya su gaggauta neman yafiya da neman afuwa gurin mutanen da suka saba mawa na biyu su gaggauta ɗaukan matakin ɗaukan mutane daga wannan guri da aka zo aka aje mutane saba alkawarin da suka yi hudu ga wata suka ce za su mai da mutane najeriya sannan abin da zai kara bata maka rai in ka gana wurin duk ba ƙasashen duniya mutane daban-daban in sun zo awa ɗaya awa biyu zaka ga nemi mutum ka rasa ya tafi sai mu 'yan najeriya mu ne za a yi mu abin da aka ga dama sunana yusuf ahmad goni sarkin sharifai gashiwa mun sha wahala mun ta gayyara ban san me yake mun daɗi ba ga guzirinmu ya ƙare ga kuma can gida iyalai da yara suna ta tsammanin mutum musamman a yanda suka rubuta yanzu da muna najeriya ma kakakin kamfanin jiragen na max air ibrahim dairu ya ce kamfanin ya riga ya dawo da wasu fasinjojin kuma ba lalle ne akwai wani sakaci daga bangaren sa kan halin da yan umurar suka shiga ba ba ya shafi kamfanin jiragen max air ne kawai akwai kamfanonin jirage na duniya duk ya shafe su su wannan yan umara sun fito daga maka wasu daga madina sun zo kusan awa sha biyu kafin lokacinsu kuma dalilin da hukumar saudi ta bayar kenan na hana tashin jirage har tsawon awa arba'in da 48 in ka je filin jirgin za ka ga akwai cinkoso da yawa wanda ba baka ma iya shiga kannan kuma su hukumar saudi suna ɗora wannan laifin da kamfanonin tour operators kenan masu karɓar kudaden waɗannan maniyata na umara su suke sako waɗannan mutane a samu wannan cinkoso a filin jirgin kana kuma suna magana cewa za su ɗauki mataki na hukunta su. Yayin da raɗe-raɗe ke nuna Saudiya ta dakatar da jigilar 'yan umarar na Najeriya na wani ɗan lokaci, fasinjoji sun ce wasu jiragen na tashi zuwa Najeriya ciki da jirgin Saudiya wato Saudi Air. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Allah ya kyauta a gayar Nasiru Adam Eli Kaya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga alheri ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Bada White House ta sanar da cewa Karin Jean-Pierre za ta zama sabuwar sakatare watsa labarai ta fadar daga ranar goma sha uku ga wannan wata na Mayu. jean pierre wadda a halin yanzu ita ce mataimakiyar sakatariyar harkokin watsa labaran ta fadar za ta maye gurbin jan saki wadda ta rike wannan mukamin tun da aka zaɓi joe biden a matsayin shugaban ƙasa sanarwar da fadar white house ta fitar ta bayyana cewa ba kawai karin na nuna kwarewarta da basira da kuma mutunci a aiki kaɗai ba amma za ta ci gaba da jagorantar yin bayanai akan aikin gwamnatin joe da harris a madadin amurkawa sanarwar ta kara da cewa jan saki ta bar gurbin maido da mutuncin zauren ganawa da manema labarai na fada white house saki ta gode wa biden domin damar da ya bata a wani sako da ta wallafa a shafin twitter 'Yan majalisar dokokin kasar samaliya sun ayyana ranar goma sha biyar ga wannan wata na Mayu a matsayin ranar da za su zaɓi sabon shugaban ƙasa. kwamitin zaben shugaban kasar da ya kunshi 'yan majalisa goma sha bakwai daga dukkan majalisun tarayya biyu sun gana jiya alhamis a magadishu suka tsaida ranar zaben ranar goma sha biyar ga watan mayun da kwamitin ya tsaida ta kasance kwanaki biyu kafin cikar wa'adin da kasashen duniya da ke ba da tallafi suka ɗiba na kafa sabuwar gwamnati a samaliya ko kuwa su katse tallafin da suke badawa. a wata takaitacciyar sanarwa mataimakin kakakin majalisar dattijai ali saban ya ce wannan mataki ne na kammala aikin majalisa wato zaben shugaban kasa ya ce babu shakka aikin da ke gabanmu shine mu zaɓi kwamitin da zai sa ido a zaben shugaban ƙasa da kuma sa ranar zaɓe a ƙarshe allah ya sa ya zo mana da sauƙi an yi jinkirin gudanar da zaben shugaban kasa na tsawon sama da shekara guda sabili da rikicin siyasa da ya hana 'yan majalisar zabar membobin kwamitin da za su zaɓi shugaban kasar. Daga ƙarshe jiya Alhamis wata ƙungiyar mayaka da gwamnatin ƙasar Libya ke marawa baya ta musanta zargin da ake yi cewa tana kisa da gasawa al'umma kuba da kuma tilasta mutane aiki ƙarfi da yaji. Ƙungiyar ta ce tana kiyaye doka. ta kuma yi barazanar yin karar kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty a kan rahoton ranar laraba kungiyar amnesty ta zargi kungiyar ssa da cin zarafi da kisa da ya saba wa doka da tsare mutane ba gaira ba dalili da tsarewa da kuma kulle masu ƙaura da 'yan gudun hijira da kuma gasa a ƙuba da waɗansu ayyukan keta hakkin bil'adama kungiyar SSA ta ce tana kiyaye dokokin kasar Libya tana kuma hukumta duk membobinta idan suka saba doka. kungiyar ta kuma bayyana cewa tana da hurumin yin ƙarar kungiyar Amnesty da laifin bata sunan kasar Libya da kuma cibiyoyinta. Labaran duniya kenan aka saurara ganin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.

A yayin da hada-hadar siyasa ke ci gaba da kankama a Najeriya, masu ruwa da tsaki a kan harkokin siyasar na ci gaba da nuna buƙatar ganin jam'iyyun siyasar sun nuna adalci a lokacin zaɓuɓɓukan fidda 'yan takara na jam'iyyun. Masana harkokin siyasar dai sun ce daga wurin zaɓuɓɓukan fidda gwani na jam'iyyun siyasa ne ake samun shugaba nagari da zai shugabanci al'umma ko kuma akasin hakan. Comrade Ibrahim Tinganwawa wani mai sharhi ne akan harkokin siyasar duniya ya ce ƙasashen da suka ci gaba jam'iyyun siyasar suna fidda 'yan takara ne da suka cancanta ba wai ra'ayi ba. Kamar kasashen da suka ci gaba su suna zaɓa 'yan takara ne ba da son zuciya ba don abin da ke kashe siyasa a wurinmu shine cewa ana sentiment. Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ɗan majalisar dattawan Najeriya ne mai wakiltar arewacin jihar Niger. da a yanzu yake buƙatar ganin jam'iyyar ta apc ta sake tsaida shi a matsayin ɗan takara ya ce idan dai za a yi adalci ba ya da shakku. Ni dai zaɓe dai zaɓe ne ba kama karya ba. Idan za a yi kama karya to ban da ƙarfin da zan kama an kari. Amma idan zaɓe za a yi na tabbata ina da abun da zan nuna da kuma abun da masoya na da magoya bayana za su yi nuni na ci gaba Shi ma dai gwamna Abubakar Sani Bello da ke neman APC ta ba shi damar tsayawa takarar kujerar majalisar dattawan daga yankin arewacin jihar Niger ya ce duk da yake APC ta samu karbuwa amma a lokacin zaben fidda gwani lamarin na ba ta ruwa. Amma inda ake samun matsala shine in an zo wajen firamit wanda ke tsayawa in an sa son zuci sai mutane su shi wai Ina kira ga shugabannin jam'iyya za a fara primaries nan da sati biyu insha Allah a duba a fidda son zuci a tsayar da mutanen da jama'a ke so saboda ya zo zaɓe da kafin ya muna sauki. A yanzu dai manyan jam'iyyun siyasar da ke gogayya da juna a Najeriya wato APC da kuma PDP sun ba da tabbacin yin adalci a lokacin zaɓuɓɓukan fidda gwanin da farko ga shugaban jam'iyyar pdp a jihar naija barista tanko beji lokacin fidda 'yan takara ya zo muna ƙara ba da tabbaci cewa za mu yi wannan da tsoron allah za mu yi gaskiya duk wanda ya ci za a bashi. Shi ma dai mataimakin shugaban APC a nigeria mai kula da arewa maso tsakiyar nigeria Honorable Ma'azu Muhammad Bawari Jau ya ba da irin wannan tabbaci na yin adalci. Wanga shi ne assignment mai na harko. in ya yi kyau mu kyau in ya ɓaci muka ɓaci. To ina tabbatar ma mutanen Najeriya cewa da mu iya APC za mu tsaya za mu yi primary abin da kira credible and transparent. A yanzu dai hankalin 'yan Najeriya ya karkata ga masu zaben fidda 'yan takara na jam'iyyun siyasar ƙasar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasir Batsari, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. fitina ta hargitsa dukkan duniya da barna Kano akwai Igbo, Kano akwai Yarbawa, Kano akwai Tibi, Kano akwai Gadafawa. su sun gaggawo libananai sun zo kano jarin su sun jawo haka shine ne zama bisa lafiya haka ne Yeah. shirin haka yake shirin kuma na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron ma jamhuriyar niger za ku iya sauraron tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 zangon fm baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu yanar gizo ta adireshin mu na voa hausa.com domin sauran shirye-shiryen mu. Yanzu haka anan birnin Washington DC a na cewa karfe uku da minti ashirin na dare yanzu kuma sai shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. kasancewar wasu yankunan arewacin najeriya da ma kasar nijar suna fama da yanayin zafi mai gigita hankalin mutane shirin da ya gabata ya mai da hankali a kan irin cututtukan da irin wannan yanayin matsanancin zafi yakan iya gadar wa ɗan adam a yau kuma bakon namu wato ƙwararre kan al'amuran dumamar yanayi kuma babban jami'i a ma'aikatar tsabtace muhalli a jihar kaduna najeriya dr umar haira'u zai mai da hankali ne akan irin illar da ita wannan cuta ta bugun jini wato heat stroke take yi wa jikin wanda ya kamu da ita. daga cikin yanayi wanda shi wanda irin wannan cuta ta kama na heat stroke akwai abubuwa da kan sa duk jiki ya galabaita ya rude ya rikici daga cikin irin waɗannan abubuwa in ba a yi kokari an magance ba tun a kan lokaci to shi yakan sa fa a samu dameji musamman na wasu ɓangarorin jikin ɗan adam na farko akwai kwakwalwa akwai huhu akwai zuciya akwai koda akwai kuma waɗannan fatu da ke cikin jikin ɗan adam dan in ba a yi ƙoƙari an maza an shawo kansa ba to tabbas mutum zai shiga wani hali na gagayi. To shin ta wani hanya ne za a magance wannan cuta? za ki ga mutane na watsa ruwa a kan tsoye don samun sa'ida wannan ba shi ne hanya mafi sauki wajen magance wannan ba mafi akasari abin da ake so mutum ya yi shine a guji karewar ruwa a jiki shine na farko abinda bature ke kira dehydration ana iya magance wannan ta hanyoyi da dama na farko akwai kaman a daina gudanar da atisaye a tsakiyar rana ko aiwatar da aiki a wannan lokacin rana kamar misalin karfe sha biyu zuwa biyar na yamma amma ana iya yi da sassafe ko da marece wannan ya yi daidai sannan kuma ana buƙatar a wannan yanayi na zafi ya rage adadin lokacin da yakan kasance a rana sannan a rika samun hutu musamman in kana da wajen da za ka shiga ka huta kamar da akwai AC a je a zauna a wuri mai sanyi sannan a rika fesa wa fuska ruwa ana dan shashafa kai mai dan karancin sanyi ba wai mai tsananin sanyi ba saboda kaucewar dumaman jiki idan har ya kasance sai an yi aikin a cikin yanayi na zafi sannan a saka kaya marasa nauyi idan har za a fita waje a cikin wannan yanayi na zafi sannan kuma a samu tafkekiyar malfa idan kana da ita ko da irin na fulanin nan ko irin wannan na kaboyi a sa ta in za a fita saboda kare tsananin zafin rana da za ta zo ta kwankwaɗi tsakiyar kwakwalwa sannan a samu baƙin gilashi a kafa da makamantansu a kasance ko da yaushe a wuri mai sanyi a kwankwada a kyankyama a nannaga a kurɓurwa sannan a rika yawaita wanka da ruwa mai dan lamlam haka a lokacin azumi a kiyayi zama a wuri mai cunkoso musamman wuri wanda akwai rana a ci abinci mai gina jiki mai kyau sannan kuma a guji cin abinci mai yawan gishiri a guji yawan shan kofi wanda yake dauke da wannan abu da ake kira kafen a kuma nisanci yawan shan lemun zaƙi na kwalba. a wani bangaren kuma farfesa murtala badamasi na jami'ar bayero a kanan najeriya cibiyar harkokin noma da suka shafi kasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi ya yi duba ne a kan batun harkar noma da ke janyo koma bayan samun yabanya yawan noma yana haifar da cewa ƙasa ta gaji ta saki ya kasance kuma yabanya ta fara yin baya-baya a da manoma sukan yi wata dabara idan sun noma wannan guri baɗi sai su batta ta huta sai su koma wani guri su noma ta alabashi bayan shekara ɗaya ko biyu sai su dawo kan wannan sai kuma a sake noma ta biden duk sinadaran da ya kasance ta rasa sun dawo sababin cewar haki ya fito a gurin ya mutu a gurin ya kuma ƙara wa ƙasa gurin kwari to amma yanzu da jama'a suka samu population muna magana wajen miliyan 200 da 'yan kai a najeriya kusan kasan nomar da kika cewar duk inda kika kalla competition ake samu tsakanin kasan noma da kuma kasa gini ba mu zo mun raja'a da cewar ya ma za mu kalli ita kanta tsara biranen namu ya kasance an fara abin da ake cewa vertical development ba na cewar wannan gida ne a ƙasa kuma benaye ne wajen sama da kamar 20 ko 30 saboda har yanzu ma ba fuskanci ya za a yi harkar gado a irin waɗannan gine-ginen ba kasashe irin su masar da manyan kasashe sun yi nisa irin waɗannan harkokin to ina ganin in muka ɗauki wannan zai rage competition din da muke samu a ƙasar noma to abin da ke da akwai shine shi wancan regenerative agriculture da na miki magana shi ana ma magana ne yaya za a yi kasance ita karan kanta ƙasar in an tashi noman ba kafce ta ake ba domin a kafce ta ɗin yana ɗaya daga cikin abin da yasa take salin kasancewa ya hakin da yake gurin yana gurin inda aka noma yana nan sauraka wancan zai mutu ya koma cikin kasar zaki ga ingancin kasar yana samuwa har ya kasance za a iya noma shi na tsawon lokaci ba tare da ya samu illa ba. Mai sauraro duk duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. da fatar za a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya raya mu. Yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai kuma Solomon Abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu da ke mana fatar alkhairi. To madalla a gaida Aisha Ma'azu. To donon nan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. ma'aikatar tsaron amurka ta musanta cewa ta ba da bayanan sirri kan inda manyan jami'an sojin rasha suke a bakin daga domin da karun kasar ukraine su kashe su da yake mai da martani kan wani rahoto da jaridar new york times ta wallafa dangane da goyon bayan da amurka ke ba rundunar sojin ukraine sakataren watsa labarai na ma'aikatar tsaro John Kirby ya bayyana jiya Alhamis cewa babu ba da bayani kan inda manyan jami'an soji suke a bakin daga ko kuma sa baki a shawarar da rundunar sojin ƙasar Ukraine take yankewa. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Afirka ta ce tana iya ƙoƙari ta ga cewa ta taimaka wajen ganin ba a rufe ɗakin sarrafa rigakafin COVID-19 na farko a nahiyar Afirka da ke Afirka ta kudu ba. Hukumar ta yi kira ga masu sayan magungunan rigakafi Afirka su fara saye daga ƙasashen Afirka da ke sarrafa magungunan. bayan da kamfanin aspen ya bayyana cewa ya zuwa yanzu bai samu odar rigakafi ko guda ɗaya ba fada white house ta sanar da cewa karin jean pierre za ta zama sabuwar sakatare watsa labarai ta fadar daga ranar 13 ga wannan wata na mayu Jean Pierre wadda a halin yanzu ita ce mataimakiyar sakatariyar harkokin watsa labaran ta fadar za ta maye gurbin Jen Saki wadda ta rike wannan mukamin tun da aka zaɓi Joe Biden a matsayin shugaban ƙasa. Toma da lama sauraro anan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. ciki har da shirin da zai zo muku shirin duniyar amurka na muhammad lalo wanda yake tabo labarai na amurka akan siyasa zamantakewa nishaɗi da dai sauransu domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a kan mu na yanar gizo voa hausa.com ko kuma ma ajiye mu na facebook yanzu a madadin alheri grace abdul ta na gabatarwa sai salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr carol nisar fili hashin gumel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum